inna laiwa, wa inna ilaihi raji'una a yau ne ta sassafe aka wayi gari an kama barawan wake ko menene gaskiyar lamarin to bai saurare dai kama kullum kana tare din mai suna kasa ta 24 kada dai an dai kana tare da mu sai ga ga na wani subscribing da alamar karrawa domin samun zafafan shirye-shiryen mu da mun dora a safiya ne Aisha Buhari muka waye cewa labarin ta bayar cewa izinin cewa a saki ɗalibi domin ya koma makarantar sai da na jarabawa wanda a baya mutane sun nemi da alfarma har da ta Allah da annabi amma ta ki amincewa to dama kai daga ganin kudurin ta kasan ta kudurce cewa ne sai yaron ya kwana biyu tukuna ta suke shi wanda wani ma daga bisani ya fito ya dura mata ashar ya ce shi har adireshinsa ya bayar wanda saboda wanda aka raina ake yi wa haka su an an isa a musu mana akwai wanda ya ce ma shi to wani shi dai an waye gari da shi ya saci wake kamar haka daga bangaren nishadi mai saurare wake buhu guda wanda wai har aka tasa ƙeya shi zuwa gidan kaso inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna wannan magana ta yi matukar jan hankalin al'umma da kuma kamar sauran mutane ma kamar haka wanda aka ce a mulkin baba an yi zaton za a ci jan miya amma sai gashi bakan miyan ma ba a samu to kada ka manta a kasan bidiyon nan bisa ka tuwa kana mana alamar lakin domin karfafa mana gwiwa na kawo muku labaranmu masu sa nishaɗi da kuma farin ciki da ban dariya sannan ka haɗa mana da matukar subscribing mai saurare kada dai ka manta kamar hakullin muna miƙa maka labaranmu na nishaɗi wani na baƙin ciki wani farin ciki wani kuma mai sa hankali ya kwanta mun gode mai saurare